waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi muna yi muku maraba a wannan sabon shiri namu wanda muke gudanar da shi a ƙarƙashin taken ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattauna matsaloli na imani muke magana a kansu muke bayanin ayyuka na imani don mu yi ƙoƙarin aikata su musamman a cikin wannan wata wata mai albarka wata mai daraja watan da allah maɗaukin sarki yake karɓan ayyukan alheri wato fiye da sauran watanni don haka shirinmu na yau ko abin da za mu yi magana a kansa a yau shine abin da ya shafi alhaya'u wato kunya kamar yadda muka sani lallai kunya yana daga cikin ayyuka na imani yana daga cikin ayyuka na imani kuma kunya aiki ne da yake zuciya ce take yana daga cikin ayyukan zuciya yana daga cikin ayyukan zuciya kuma wannan aiki na kunya lallai yana da matukar tasiri akan ayyukan gaɓoɓi duk lokacin da bawa ya zama mai kunya yana jin kunyan allah maɗaukakin sarki yana jin kunyan bayan allah maɗaukakin sarki to lallai za ka samu yana da kyawawan ayyuka za ka samu yana da kyawawan ɗabi'u za ka samu kuma yana tsoron za ka samu kuma yana nisantan munanan ayyuka lallai akwai dalilai waɗanda suka zo suna bayani akan wato muhimmancin wato kunya da kuma bayanin kasancewarsa cikin ayyuka na imani manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya baya zuwa face da alheri wani hadisin kuma alhaya'u kulluhu khair wato kunya gaba ɗayansa alheri ne gaba ɗayansa alheri ne to alkhairin nan shine wanda manzan Allah sallam ya yi bayaninsa a cikin wani hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutumi yana yin wa'azi ma ɗan uwansa akan kunya sai manzan Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam da'ahu fa innal haya'a min al iman yake cewa bar shi ai kunya kan yana daga cikin imani don haka lallai wannan hadifi yana bana bayanin cewa kunya yana daga cikin imani sifa ce ta mu'uminai mu'uminai suna nan wato yana daga cikin siffofinsu shine jin kunya suna jin kunyan allah maɗaukakin sarki ta yadda suna jin kunyan allah maɗaukakin sarki ya umurce su da ayyuka na ɗa'a gare shi amma kuma a ce ba su eh, suna jin kunyan su ki aikata waɗannan ayyuka na da'a ma Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma suna jin kunyan Allah madaukakin sarki akan abubuwan da ya hani kar a aikata su to suna jin kunyan Allah madaukakin sarki don haka suna jin kunyan ba za su aikata waɗannan ayyuka ba saboda me saboda suna da siffar kunya saboda siffa ce ta mu'minai bayan Allah madaukakin sarki masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma kasancewar suna da kunya suna jin kuma kunyan sauran bayan allah maɗaukakin sarki wanda suna tsakanin bayan allah suna tsakanin mutane to suna jin saboda kunya da suke da shi kunyan nan da yake yana daga cikin imani shi yake sa su su zauna kyakkyawan zama da mutane ba su cutar da mutane saboda kunyan da suke da shi suna jin kunyan su cutar da kai me za su ce maka eh, me za su mana ba za su zo su cimma mutunci ba su iya ba su yadda za su iya cin mutuncin mutane ba ba za su iya cutar da mutane ba saboda me saboda kunyan da suke da shi a cikin zuciyansu saboda me saboda kunya din nan wato ɗaya ne daga cikin imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wancan hadisi da muka karanta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-imanu bid'un wa tuna au bid'un wa sab'una shu'uba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariqi wal haya'u shu'batun min iman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mi wal haya'u shu'batun min iman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lallai kunya reshe ne na imani reshe ne na imani don haka kunya daga cikin khisalul iman cikin ayyukan imani don haka wajibi ne bayi su zama suna jin kunya suna da kunya su siffantu da kunya saboda kunya aiki ne na imani zama suna jin kunyan Allah maɗaukakin sarki kuma suna jin kunyan bayan Allah maɗaukakin sarki wannan jin kunya ɗin shi zai sa su zama masu ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki cikin bin umarninsa sa'an nan kuma masu nisantan ayyukansa aiki na saba ma Allah saboda saboda suna jin kunyan Allah ɗin haka kuma ba za su saba ma bayi ba su munana musu su cutar da su a saboda mai saboda suna jin kunyansu don haka hakan nan kunya yakan sa bawa ya rinka aikata aikin alkhairi to shi kamar da malamai suka yi bayani shi kunya kala biyu ne akwai wanda yake na ɗabi'a ne na halitta akwai kuma wanda koyansa ake yi akwai wanda koyonsa ake yi wato shi na ɗabi'a na halitta shi ne allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum sai kuma ya masa kyauta ta kunya ya ba shi wannan kyauta wannan hali na da wannan ɗabi'a na kunya ɗin sai allah maɗaukakin sarki ya a samu mutum kawai shi a ɗabi'arsa a yadda allah maɗaukakin sarki ya halicce shi to allah maɗaukakin sarki ya sa masa kunya to wannan kunyan nasan sai ya hana shi aikata munanan ayyuka za ka samu duk wani aiki mummuna ko duk wani aiki na ƙasƙanci na zub da mutunci ayyukan sabo da ayyukan barna to sai ka samu yana nisantan wannan yana nisantan wannan kullum burinsa shine mai aikata kyakkyawan aiki aikata aikin alheri kyautata wa mutane kyautata al'amuransa saboda mi saboda allah maɗaukin sarki ya masa wannan baiwa ɗin ya halicce shi akan wannan ɗabi'a ta kunya to wannan lallai yana daga cikin shine yana daga cikin iman ta yadda yana tasiri wato wajen aikata ayyukan alkhairi da ayyukan da'a wa allah maɗaukakin sarki kuma da irin wannan ne bawa zai ɗaukaka ya kai zuwa ga daraja, ta ƙololuwa ta imani ta yadda kullum shi burinsa shine me yana jin kunyin ya saba ma mahaliccinsa yana daga kuma nau'i na biyu na kunya shine wanda ake iktisabinsa shi wancan halitta ne daga allah maɗaukakin sarki allah ya halicci mutum da wannan ɗabi'a ya yi masa wannan baiwa ɗin na farko da muka ambata kenan to shi kuma wannan a'a shi iktisabi ya yi ma'ana ƙoƙarin koya ya yi ƙoƙarin ladabtar da kansa ya yi wajen ya ga ya koyi kunya ya koya ta yadda ya zamo yana nisantan dukkan abin da ya zama ayyuka ne na saɓo ayyuka ne munana ayyuka ne makaskanta tunda yana daga cikin manyan ayyuka na munana na saɓo shine kin yin da'a ma Allah madaukakin sarki wato kin bin umarnin Allah madaukakin sarki zaka samu mutum duk da cewa <clears throat> zaka samu mutum ya yi ƙoƙari ya yi iktisabi ya sama kansa malaka ta yadda zai iya wato nisantan munana ayyuka da kuma wato fada da kuma kokarin da kuma nisantan fadawa cikin ayyuka waɗanda suke ba su dace ba ba su dace a wurin allah maɗaukakin sarki ko ko ba su dace a wajen bayan allah mu'minai ba don haka dukkanin abin da allah ya hana ko kuma dukkan abin da bayi bayin allah na kwarai mu'minai suke kinsa suke istikbahinsa suke ganin mummunan abu ne to za ka samu shi kuna ta kokarin ya nisantar da kansa to lallai wannan to shine wanda kusan wato saboda jin tsoronsa ga Allah maɗaukakin sarki da tsoron tsayuwansa a gaban Allah ranar kiyama yasa yake jin kunyan Allah maɗaukakin sarki yana jin tsoron fallasa ranar kiyama to wannan yasa shi ya zama ya siffantu da wannan kunya ɗin to lallai wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani tunda shi wannan na biyu ya sha bamban da wancan na farko shi wannan kokari ya yi ta ladabtar da kansa don saboda me don saboda yana jin tsoron haduwa da allah maɗaukakin sarki da tsayuwa a gaban allah maɗaukakin sarki wato ya zama ya aikata munanan ayyuka allah maɗaukakin sarki ya kunyata shi ta hanyar wato bayyana laifuffukansa a bisa kan wato a gaban dimbin al'umma tun na farko har zuwa na karshe to a nan sai ya zama yana jin kunyan Allah madaukakin sarki don haka sai ya zama ya lizimci kansa ya lizimta ma kansa yin da'a ma Allah ta hanyar bin umarninsa da kuma nisantan halinsa don haka wajibi ne idan ya zama wato bawa ya zama ba shi da wannan ɗabi'a ɗin to wajibi ne akan bawa ya yi iktisabin wannan ɗabi'a ya yi ƙoƙari ya ladabtar da kansa ya koya ma kansa wato jin kunyan allah maɗaukakin sarki da kuma jin kunyan bayan allah mu'minai kar ya zama mai fada cikin ayyukan sabo ayyuka munana ayyuka makaskanta ayyuka na cutar da mutane da zaluntansu da yi musu gishu a mutum ya zama yana da kunya yana da kunya saboda mi saboda yana tsoron allah maɗaukakin sarki yana tsoron kunyan wato yana jin tsoron wato kar allah maɗaukin sarki ya kunya tashi wato ranar tashin alkiyama don haka duk lokacin da zuciya ta zama tana cike da jin kunya to lallai wannan zuciya ita ce rayayyar zuciya ita ce rayayyar zuciya domin ita wato kalmar alhaya'u an ciro ta ne daga wato kalmar alhayatu wato rayuwa wato duk lokacin da zuciya ta zama tana da kunya ran bawa rai wato ya zama a cikin ran bawa akwai kunya to lallai alama ne na cewa wannan ran malallai rayayya ce akwai rayuwa tare da ita tare da ita saboda me saboda za ta zama tana raye mai wannan zuciya din wacce take da kunya to za ta zama rayayya ta yadda za ta hana shi aikata munanan ayyuka za ta hana shi aikata munanan ayyuka don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya faɗa cikin wancan hadisi alhaya'u min iman domin shi rayayye a kullum yana ƙoƙarin ture abin da zai cutar da shi yana kuma ƙoƙarin janyo abin da zai amfanar da shi don haka idan zuciya tana da kunya to rayayyar zuciya ce to kullum burinta shine me ta ture abin da zai cutar da ita ta janyo abin da zai amfane ta alal itlaq menene abin da zai cutar da bawa shine ya halaka ran tashin alkiyama ya halaka a duniya ya samu mummunan sakamakon ran tashin alkiyama menene kuma zai janyo menene wani amfani ne me zai janyo ma bawa amfani shine abin da zai aikata ya samu tsira da makoma kyakkyawa ranar tashin alkiyama ya rayu a duniya akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya samu kyakkyawan sakamako ya samu tsira wannan shine abin da zai amfani da bawa wannan shine amfani na haƙiƙa shine amfani na haƙiƙa don haka sai ya zama don wannan shi yasa aka fitar da wato aka fito da aka fita ɗako sunan kunya daga alhaya ibn al-qayyim rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa hayatul ya yakunu fihi quwwatu khalqil haya'i ma'ana rayuwar zuciya lokacin da za a ce zuciya tana da rai to shine idan an samu ƙarfin kunya a cikinta sa'an nan waƙillatul hayati min mautil kalbi ƙarancin kunya kuwa to yana daga cikin mutuwan zuciya don haka zuciya duk lokacin da ta zamo tana da karancin kunya to lallai kuwa tana da wato za ta zama kamar matacciyar zuciya ne saɓanin kuma zuciyar da ta zama tana da kunya to lallai wannan zuciya za ta zama cikakkiyar zuciya ce don haka fa kullama kana alqalbu ahya kana alhaya'u atam duk lokacin da wato zuciya ta zama rayayya to a lokacin kuwa to za ta fi samun cikakken kunya don haka lallai wajibi ne bayi su zama wato suna ƙoƙarin wato siffantuwa da kunya domin aikata ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki da kuma nisantan wato ayyukan saɓa masa lallai akwai maganganu masu yawa na magabata akan wato bayani akan kunya da bayani akan wato yadda kunya yake da tasiri wajen ayyukan imani daga ciki aljunaid rahimahullah yake cewa alhaya'u ru'yatul ala'i wa ru'yatul taqsiri fa na huma halatun tusamma alhaya ma'ana shi kunya wato shine mutum ya rinka ganin ni'imomin da allah maɗaukakin sarki ya yi masa sa'an nan kuma sai kuma ta gefe guda sai ya rinka kuma duba irin taksirinsa wajen ayyukan da yake aikatawa na ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki to wannan sai ya haifar masa da me da hala ta sammal haya sai ya zama ta haifar masa kunya allah maɗaukakin sarki ya yi bawa ni'imomi masu yawan gaske allah ya maka ni'iman ji Allah ya maka ni'iman gani Allah madaukakin sarki ya maka ni'iman lafiya Allah madaukakin sarki ya maka ni'iman wato amfani da gaɓoɓinka Allah madaukakin sarki yana baka iskan da kake shaka Allah madaukakin sarki yana saukar ma da ruwa daga sama yana arzurta ka dukkan ni'imomi masu yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya iyakance iya ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba to in ka duba waɗannan ni'imomin sa'an nan kuma in ka duba cewa me ai ban bauta ma Allah maɗaukakin sarki yadda Allah maɗaukakin sarki yake so ba mutum ya ga cewa yadda yake ta kasiri wajen ibada yake gazawa wajen bauta ma Allah maɗaukakin sarki karancin ibada na karanci wajen bin umarnin Allah maɗaukakin sarki da kuma karanci da kuma gazawa wajen aikata ayyuka na laifi to mutum in ya duba wannan to sai ya haifar masa da me kunya ya ji abun ya ji cewa lallai fa ya kamata ya ji kunyan Allah madaukakin sarki an yi maka komai amma kuma ka kasa yin abin da aka dan nema a wurinka to anan sai ya haifar wa mutum kunya don haka shi hakikanin kunya shine wani ɗabi'a ne wani hali ne da zai sa zai sa mutum ya ya zama yana ne ya bar yana nisantan dukkanin munana sa'an nan kuma ya hana shi sakaci wajen wato wajen da'a ma Allah madaukakin sarki wajen da'a sakaci wajen da'a ma Allah madaukakin sarki don haka duk lokacin da aka samu kunya a cikin zuciyan bawa to a lokacin bawa zai samu wato damar zai samu daman aikata ayyuka na imani ya kadaita ko ya yi kokarin mai da tunaninsa zuwa ga da'a ma Allah maɗaukakin sarki ta hanyar aikata umarninsa bin umarninsa da nisantan haninsa akwai maganganu masu yawa daga ciki akwai zunnun daga cikin magabata yake cewa shi kunya shi ne mutum ya samu jin tsoro a cikin zuciyarsa tare da kuma wato jin wato kaman damuwa akan abin da ya gabata masa wato na ayyukansa a baya don haka bawa kullum ya zama mai yana ƙoƙarin wato yana ƙoƙarin wato jin tsoron allah maɗaukakin sarki ta yadda kuma yana jin tsoron abin da ya aikata wato na munanan laifuffukansa a baya akwai maganganu daban-daban inda wato magabata suka yi ta kokarin yin bayanin shi ma'anan kunya din to don haka dai a takaice shi ne wato bawa lallai wajibi ne ya san cewa kunya yana daga cikin ayyuka na imani kuma yana daga cikin manyan ayyuka na imani sa'an nan kuma yana <clears throat> kaiwa zuwa ga wato yana sa mutum ya zama mai kyakkyawan aiki yanzu idan misali bawa ya zama yana da kyakkyawan aiki idan bawa ya zama yana da kunya to zai zama yana kokarin da'a ma Allah maɗaukakin sarki yana jin kunyan ya saba masa saboda Allah madaukakin sarki ya hore masa ko ya yi masa dukkanin ni'imomi da yake bukata hakan nan kuma ɗabi'a ko hali na kunya shi zai sa mutum ya zauna da mutane lafiya mutum ya zama yana da kunya yana jin kunyan mutane yana jin tsoron ko yana jin nauyin kar ya munana musu kar ya ɓata musu kar ya musu mummunan ɗabi'a kar ya mu'amalance su da cutarwa kar ya mu'amalance su da wato tauye haƙƙi wato zai zama zai basu haƙƙinsu a dalilin kunyan nan da yake da shi zai zama zai basu haƙƙinsu zai zauna da su bisa kyawawan da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a zai mu'amalance su ba zai cutar da su ba a dalilin me a dalilin cewa yana da yana da kunya to lallai ita abin da kunya kenan take hukuntawa shine mai tana hukunta mutum ya zama yana wato bin allah maɗaukakin sarki yana nisantan dukkan wani dukkan wani aiki mummuna ayyuka na saɓon allah maɗaukakin sarki da kuma ayyuka na munanawa bayi da kuma ayyuka makaskanta don haka idan mutum yana da kunya zai zama halayensa gaba ɗaya zai zama kyawawan halaye ne da kyawawan ɗabi'u ayyukansa za su zama ayyuka ne na kirki sa'an nan za ka ga yana nisantan ayyuka na saba ma Allah maɗaukakin sarki saboda yana jin kunyan Allah maɗaukakin sarki zai kuma zamo yana da ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi cewa me cewa alhaya'u minal iman kunya yana daga cikin imani saboda bawa kullum zai zama in yana da kunya yana jin tsoron haɗuwa da ubangijinsa yana jin tsoron haɗuwa a eh, tsayuwa a gaban ubangijinsa ranar tashin alkiyama to wannan shi zai wajabta masa wato yin tanadi yin tanadi mahaɗuwa da ubangijin nasa ma'ana ya zama zai kyakkyawan aiki zai yi ƙoƙarin haɗuwa zai kyakkyawan aiki don haɗuwa da ubangijinsa zai nisanci munanan aiki don tsoron haɗuwa da ubangijinsa zai zama kullum yana ƙoƙarin kyautata ayyukansa ne kuma sa'an nan kullum zai zama yana jin tsoron cewa allah maɗaukakin sarki yana ganinsa duk fa abin da yake aikatawa allah yana ganinsa in ya shiga gefe zai je ya aikata munanan ayyuka ne ma to lallai fa yana san cewa lallai fa Allah yana ganinsa to don haka shi kuma saboda Allah maɗaukin sarki ya sa wato yana da ɗabi'a ta kunya sa'annan ko kuma wanda saboda yana jin tsoron Allah yana jin yana jin tsoron Allah maɗaukin sarki to sai ya zama yana da wannan ɗabi'a ta kunya to sai ya zama ba zai iya komawa gefe ko ya je ya buya ya je ya saba ma Allah madaukakin sarki domin saboda yana ganin cewa Allah madaukakin sarki mahaliccinsa yana ganinsa yana kula da shi yana ganin duk abin da yake yi sa'an nan kuma yana jin cewa me ai Allah madaukakin sarki ya maza ni'imomi to ya zo ya saba ma Allah ko ya ƙi yin da'a ma Allah madaukakin sarki wannan kamar butulci ne ya yi ma Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da ya masa lallai akwai sauran hadisai da suka zo suna bayani akan kunya kamar da muka ambata inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, alhaya'u la ya'ti illa bi khair lalle kunya baya zuwa da komai sai dai da alheri lalle duk mutumin da ya lura da kunya zai ga cewa kunyan nan fa yana haifar da aikin alheri in mutum yana yana da kunya kunya kasancewarsa aiki na alheri aiki na imani to in yana da wannan kunya din to zai zama kullum zai rinka sa shi ne zuwa ga aikin alheri aikin da'a ma Allah maɗaukakin sarki aikin ibada ma Allah maɗaukakin sarki da nisantan ayyuka na haramun don haka sai ya zama alhaya'u la ya'ti illa bi khair la ya'ti illa bi khair ma'ana kunyan nan kunya baya zuwa da komai su face da wato da alheri duk lokacin da kaga mutum yana da kunya to za ka samu ayyukansa ayyuka ne na alheri kuma yana nisantan dukkanin abin da zai zama ayyuka ne munana shi yasa cikin ɗaya hadisin kuwa manzan Allah yake cewa alhaya kulluhu khair kunya gaba ɗayansa alheri ne gaba ɗayansa alheri ne saboda kunya yana haifar da kyawawan aiki sa'an nan kuma yana haifar da nisantan munanan ayyuka da ayyuka waɗanda suke makaskanta ayyuka makaskanta don haka a takaice <clears throat> wannan shine bayani wato da ya gabata akan eh, akan shi eh, kunya kenan alal hakika duk mutumin da ya zama yana da kunya yana jin kunyan allah maɗaukakin sarki to zai zama mai yin da'a ma allah maɗaukakin sarki shi yasa yahya ibn mu'adh yake cewa manista haya min allahi a ta'ahu duk wanda ya ji kunyan allah maɗaukakin sarki to zai zama mai yi masa da'a ne sa'an nan duk wanda kuma ya ji tsoron allah maɗaukakin sarki ya ji kunyan allah maɗaukakin sarki to zai zama mai nisantan saba masa to don haka a takaice eh, akwai maganganu na malamai da dama da suka zo suna magana ko a maganganu na magabata wanda suke magana akan kunya hasalinsa dai shine mi kunya lallai shine yake sa mutum ya yi zama mai da'a ma allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma mai nisantan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya hana da kuma nisantan dukkan wani mummunan aiki da aikin da ya zamo a cikinsa wato aiki ne na kaskanci aiki ne na aibi to za ka samu bawa in yana da kunya to lallai ba zai aikata wannan ba ta wannan fiska shi yasa ya zama yana daga cikin wato ya kunya na daga cikin imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya kirga shi daga cikin rassa na imani to da wannan muke kiran yan uwa cewa lallai mu yi kokari mu zama masu kunya ko mu zama masu kokarin yin da'a ma Allah madaukakin sarki mu rinka jin kunyan Allah madaukakin sarki a bayyane da boye a takaice wannan shine karshen wannan shiri muna fatan Allah madaukakin sarki amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana a nan za mu takaita sai shirin mu na gaba